America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mita 25-31 sai mita 41 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niyya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Bello Habib Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan yammacin ga kanan labarai. To kasar Iran ta ce fasamsam ba ta da alaka da ko ɗaya da wani shiri na kokarin jawo hadarin jirgin fasinja na ƙasa a ƙasar Canada. Ƙasar Faransa kuma ta yi Allah wadai da wani fashewar bam da aka saka a mota a ofishin jakadancinta da ke babban birnin Libya tana kiran harin a matsayin wani mugun abu. wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin amurka za su yi tambayoyi ga manyan jami'ai akan ko hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta sakaci da wasu bayanai masu alaƙa da harin boston to a bayan labaran duniya muna tafa da karin bayani daga maiduguri kan matakan da gwamnatin jihar borno take ɗauka domin sake gina gidaje da suka kone kurmusu a garin baga lokacin gumurzun da aka yi a karshen makon nan shugaban hukumar uh, kwastam ta najeriya ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da takwaransa na amurka yau talata a nan washington muna da bayanai abin da wannan yarjejeniya ta kunsa to halima jimaro kuma za ta shigo domin ta gabatar mana da filin noma tushen arziki to amma duka sai bayan kun ji labaran duniya Jama'a masu mu assalamu alaikum. Kasar Iran ta ce fasamsam ba ta da alaka ko ɗaya da wani shiri na ƙoƙarin jawo haɗarin wani jirgin fasinja na ƙasa a ƙasar Kanada. Jami'ai na Kanada na zargin wasu maza su bi da shirin kaiwa wani jirgin garin Toronto hari da taimakon alka'ida daga ƙasar Iran, amma babu wata alama da ke nuna cewa gwamnatin Iran ɗin ita ce ta shirya wannan hari. ministan harkokin wajen iran al'akbar salehi ya kira kazafin da ke cewa shirin jawo hadarin jirgin kasa a nan na da alaka da iran din a matsayin karya kuma wani abin da hankali ba zai dauka ba tun dai a shekara ta 2012 ne iran da kanada suka daina ma'amalar diflomasiya da juna za a saurari wato karban belin shaheb esegya mai shekaru 30 da ra'ir jesa mai shekaru 35 ranar talata a can birnin na toronto duk da cewa masu bincike sun ce mutanen guda biyu suna da niyya kuma da kayan aikin kai wannan hari sun ce ba su da wata barazana ga mutane a halin yanzu da ko ma'aikatan kamfanin jirgin kasan da fasinjoji da ma jiragen kasan da taragonsu hukumar jami'an tsaro ta royal canadian mountain police ta ce ta yi nasarar kama mutanen guda biyu da taimakon jami'an amurka kuma shi dai wannan shiri na kai harin ba shi da wata alaka da harin da aka kai a birnin boston a makon da ya wuce a nan amurka faransa ta yi allah wadare da wata fashewar bam ɗin da aka saka mota ofishin kadancin ta da ke babban birnin ƙasar libya tana mai bayyana harin a matsayin wani mugun abu jama'a sun ce fashewar ta safiyar yau talata ofishin kadancin ta da ke unguwar he andalus a birnin tripoli ta jima wasu masu gadi guda biyu raunuka kuma ta yi barna sosai ma'aikatar harkokin wajen libya ta kira wannan abu a matsayin hari na ta'addanci shugaba francois hollande na faransa ya ce gwamnati na sa ran jami'an libya za su taimaka wajen gano dalilin kai wannan harin da kuma gurfanar da waɗanda suka aikata hakan a gaban kuliya ya kara da cewa ana kai harin bom ne ga duka wato ƙasashen da ke da hannu wajen yakar ta'addanci. kasar libya da yana fama da tashi-tashi hankula da rashin kwanciyar hankali tun bayan da aka tumbuke shugabanta wato mamar gaddafi wanda ya dade a karakar mulki a shekara ta 2011 wani har ya kawo bishin jakadancin amurka da ke bangazi a watan satumba da ta wuce ya kashe jakadan amurka da ma wasu amurkawan su uku kuna sauran labarin ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka za su yi tambayoyi ga manyan jami'ai akan ko hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi sakaci da wasu bayanai bayan ganawa da ta yi da wanda ake zargi da tayar da bam a tseren yada kanin wani na Boston ta Malan Sarnaev dangane da ziyarar wata shida da ya yi a lardunan Rasha masu suna da Gestan da Chechnya. jami'an kasar rasha sun gaya wa fbi cewa tsarnayev mai shekaru 26 da haihuwa wanda aka wato aka kashe shi makon da ya wuce bayan harbe-harbe da ya da 'yan sandan boston watakila yana da alaka da masu tsatsauran ra'ayi sai da fbi din bata gan shi a matsayin wanda zai iya jawo wani tashin hankali ba sanata diane feinstein wadda ke jagoranta kwamitin bayanan sirri ta ce kwamitinta zai bi diddigin abin da ya faru a keɓaɓɓiyar ganawar da za ta yi a yammacin yau jami'an tsaro su ma za su yi wa majalisar wakilan amurka bayanan abubuwan da suka sani a ƙarshen wannan mako kanan naif zoka na fuskantar hukuncin kisa idan aka same shi da laifin yin amfani da makamai masu mummunan illa ga mutane da ke da alaka da fashewar bom ɗin da ya auku a makon da ya wuce har mutane guda uku suka mutu wasu kuma ɗari biyu suka raunata Secretary General na NATO Anders Fogh Rasmussen ya ce haɗakar sojojinsa ba za su sa hannu ba rigimar ƙasar Syria. duk da cewa rigima za ta iya kawo barazana a bakin iyakar kasar da wato kasashen neto da ke kudu maso gabashin kasar ta siriya rasmussen ya ce neto na la'akari da tsaron kasashen ta da rigimar siriyan ta faɗaɗa ya waɗannan kalamai a lokacin taron ganar ministocin harkokin wajen ƙasashen neto a birnin brussels a farko wannan shekara bayan da wasu rokoki suka sauka a kan wasu ƙauyukan turkiyya Ƙungiyar ƙawancen tsaron ta neto ta girke na'urar kariya daga hare-haren makamai masu linzami da rokoki a daidai bakin iyakar Turkiyya da Siriya. Jim kada bayan fara ganawar, neton ta yi Allah dare da shirin makaman nukiliya Koriya ta Arewa da kuma barazanar da take yi a kwanakin nan. Ƙungiyar ta sanar da cewar abubuwan da Koriya ta Arewan take yi sun saba da yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya kuma suna yi wa zaman lafiya a wannan yanki barazana. tattaunawar ta yau talata za ta mamaye da hankali kan janye sojoji na neto ɗin daga afghanistan shekara ta 2014 kungiyar kawancin tsaron za ta yi aiki domin samo yadda za ta taimaka wa jami'an tsaron afghanistan a bayan shekara ta 2014 to a ƙarshe koriya ta kudu ta ce wani garin hoda da aka aika wa ministan tsaron ƙasar tare da wata wasiƙar barazana ba wani abu bane illa garin fulawa masu bincike a safiyar yau talata sun ce suna gudanar da binciken wannan wasiƙa a matsayin kaiwa ministan tsaron kim kwanjin harin ta'addanci kuma wannan wasiƙa dai da aka aika tare da garin fulawar ta yi kama da ɗaruruwan takardu da aka watsa a kusa da ma'aikatan tsaron kore ta kudin waɗanda ke ɗauke da barazanar hukunta kim saboda abin da ta ce yana yi wato jan ido da yake nuna wa koriya ta arewa koriya ta arewa da ta yi ta ta barazanar cewa za ta kai wa koriya ta kudu hari saboda atisayen soji na shekara-shekara da amurka take da sojojinta da kuma sojojin koriya ta arewa da kuma takunkumi da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba mata bayan gwajin nukiliya da ta yi a watan fabrairu labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla gwamnatin jihar borno ta ce za ta sake gina gidajen da aka kona a garin baga a lokacin faɗan da aka yi a ƙarshen mako to ɗazu na tambayi isa umar gusau mai ba gwamna kashin shatima shawara kan hula da jama'a ko menene dalilansu na yin hakan to gaskiya dalili shine wayannan mutane da talakawa ne yawancin su ba su da halin da za su sake gina gidajen nan da dama can wato wasa sukan ce faduwa ne ya daidai da zama saboda shi gwamna akwai wani shiri dama da ya kiro na kokarin ganin cewa duk gidaje na kara wayanda suke jihar borno yana son gaba ɗaya kau da su don yanzu haka inda za ka tambayi mutane za su gaya maka akwai wasu ƙauyuka yanzu a nan cikin kwanduga akwai wasu a wanda ake zuwa a samu talaka wanda suke cikin gidajen kara a bige musu wayannan gidajen a gina musu gidaje a bar musu kawai ba tare da sun biya ko sisi ko sisi ba yanzu haka ana nan ana yi a wasu ƙauyuka to dama can wannan bagan na tabbata da wannan aikin da zai kawo ga wannan wurin saboda idan kai da aka ga yawanci gidajen akwai gidajen kara gaskiya da yawa wanda wannan abin ya shafa akwai kuma gidaje na bulo ko da wannan abin bai zo na tabbata da wayannan gidajen karan da wannan za a da za a bige su Eh. to sai ga shi wannan abu ya zo ya faru wanda kuma gwamna ya bakin ciki kwarai da wannan abu ya faru wai sai kaga na farko dai talakawa ne kamar wasu su yanzu ba su da ba matsuguni duk da cewa akwai yunkurin da gwamnati ta yi aka samu musu inda misali a ce za su zauna kamar a ce wani camp to kaga yana da bambanci da ka akwai wasu matakai ne da kuke ɗauka na basu agaji a yanzu nan ganin cewa an ce akwai dubban mutane waɗanda suna zaune ba su da abinci ko ruwan sha? Ai wato Ibrahim ai nan take ma kafin ma maganin gini ya zo sai da aka ba da kayan agaji a tafi da shi shi ne mataki na farko da gwamna ya dauka. Da nan take da aka ba su labarin abin da ya faru kafin ma ya je wurin ya fara shirye-shiryen kayayyakin agaji. Da ya je ya duba ya gane wa kanshi yana dawowa ya ba da umarnin a kai kayayyakin agaji. sannan kuma bayan ya bada kayayyakin agajin nan duk da haka ya kira wakilan wannan wuri akwai memba na house of reps wanda yake yana wakiltar mazaɓar guzamala da kukawa a nan house of reps to shine kamar shugaban wannan kwamiti ɗin da yake kiro wasu irin ayyuka ne wannan kwamiti ɗin zai gudanar wannan kwamiti ɗin za su je su tantance su tabbatar da mutanen da wannan masifa ya shafe su hmm. su duba su tabbatar da adadin mutanen da aka kashe saboda saboda sannan kuma su ba gwamnati shawara irin abin da ya kamata a yi wajen tallafa ma iyalansu. An ce mutanen da suka mutu a wani jami'in da ya faɗa ma shi gwamna lokacin da ya ziyarci wajen cewa sun binne mutane 185 amma akwai mutane da dama a nan baga da suke faɗin cewa mutanen da aka kace sun zarce 300 ko me za ka faɗi ko kuma me ka sani game da adadin mutanen da aka ce sun rasa rayukansu a nan. gaskiya Malam Ibrahim magana na adadi abu ne wanda yake bukatar natsuwa yake bukatar ah, bincike. Saboda su shi dan adam ai san yana da kwalbi za ka iya ganin mutane hamsin ka dauka ba sun su ɗari. Saboda haka wannan maganar adadi da aka bayar ta iya yiwa ya wuce haka ta iya yiwa ba ta kai haka ba. to abin da zai kawar ta tsaya a kai shine wannan kwamiti da ta kafa ta je ta yi bincike don a kokarin da ake shine a samu ko sunayen duk mutanen da suka mutu a wannan wuri wannan a san irin tallafin da ya kamata a ba a su amma gaskiya idan ba har bincike aka yi ba to gaskiya kawai za a shiga za a tsani ne saboda haka gara kamar yadda gwamna ya tsaya kwamitin nan su aiki a san mutanen da ada abin ya shafa sannan gwamnati ta san taimakon da ita za ta yi wajen taimakon iyalansu. Akwai wasu matakai ne da kuke ɗauka domin tabbatar da cewa irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba a ritsawa da fararen hula a ciki. Wato Malam Ibrahim Allah na tuba sai in ce maka inda tun farko an bi ra'ayin gwamna Kashim Shattima da Allah sai in ce maka kila ma da duk wannan masifan da yanzu ba a ma kai ga haka ba. A kullum gwamna yana magana da jami'an tsaro kuma kamar yadda ka sani a kullum tsarin mulkin Najeriya gwamna bai da iko akan sojoji misali bai da iko ma akan 'yan sanda a shi tsawatawa ne kuma iya daidai gwargwado gwamna kullum yana tsawatawa kamar ba za ku iya mika kuka ko kuma ta shawara ga su hukumomin tarayya waɗanda waɗannan jami'an tsaro suke karkashin su ba ibrahim kasan akwai abubuwa da idan kana idan kana gwamna akwai abubuwan da akwai yunkurin da zaka yi wanda ba za ka iya fitowa ka faɗa ba saboda haka ina tabbatar maka da cewa akwai matakai kwarara wanda tun ba yau ba gwamna yana yayi yana daukar manazir jihar Bello a Najeriya jihar Bello mai digiri garin shehu mai digiri jihar Bello ya Allah kira ya jihar Bello Allah ya ƙara sauƙewa. A yau Talata kuma an sanya hannu kan yarjejeniya a tsakanin hukumar kwastam ta Najeriya da ta Amurka. Tun kafin ba hannun, Aliyu Mustapha Sokoto ya tambayi shugaban hukumar kwastam ta Najeriya Abdullahi Inde ko sanya hannun kan yarjejeniya na kawo ko shine kawo sumanin Washington. Wannan zuwa abin da za ni shine za sa hannu da shugaban kwastam na Amerika. Hmm. Da cewar ya yarda na yarda da shi cewar yawanci 'yan Najeriya da suke zuwa Amerika kamar jirgi ka san in jirgi sauka kamar mutum biyar sa a mutu mutum a ce ku nan eh, eh. to yanzu muna son su yadda da mu cewar duk abin da za mu yi daga Najeriya za mu yi ya zama na cewar mun tabbatar da cewa duk abin da ya kamata na haƙƙin su na tsara ƙasa Amerika eh. za mu yi dan Najeriya in ya zo salin alin ya wuce shi ya bincin shi wuce shi kuma idan suna da wani abu kamar na ah, um, zato hmm. ya kamata su aika mana tun ƙasar mu mu yi bincike mu tsaida shi ba mutum ya zo nan bura a ta yi da shi da ba a gano mutum zai je neman visa so in suna da wani tunani game da wanda ya je nema din su tambaye sai su tambaye mu sai mu mu bincike na cikin gida mu ga da wa yake mu'amala da me mu'amala shi hmm. in muka yi kilarin nashi to insha Allah ba a samu wannan matsala to duk wani abu ne wanda ni a tunani na ba kawai in zana a shi haraji ba a'a in kawo in dawo da martabar dan Najeriya ma wani aiki ne nawa wanda na ɗaukar murya na kuma zai wanda sabon aiki ne domin da ba a san kwastan da irin wannan ayyuka din ba yanzu alhaji abdullahi tun shekarar 2009 allah ya saka kama wannan aiki um, waɗanne irin ba ni abu biyu ko uku zuwa biyar ma in kana so canji canji da ka kawo a cikin wannan hukuma ta kwastan. to na ɗaya dai wanda nake farin ciki da shi shine cewa yau dan kwastom yana alfahari da ya sa uniform mai taka ya shiga ko'ina hmm. na ɗaya mun dawo da martaba aikin nan ah, da abin da ke kallo Uh, yana ba da yana yana karba haraji mm. ya kalli mizanin abin da ke karba amma dan abin da ake bashi ga ajihun shi daban ne mm. to ciki ikon Allah albashin custom yanzu mun linka 100 na biyun su me kankancin albashin ma'aikacin custom yanzu yanzu kankanci dubu arba'in dubu arba'in eh, da shi za a fara da shi za a fara so kaga ya abin nan eh, to da shine albashi na gaskiya an ma'aikatan gwamnati na neman 18 to hukun fara da 40 eh to gaskiya ne to abin da ke akwai shine ka san ana kallon abin da suke tarawa hmm. ah, mutum ba zai tara kuɗi yanayin haka ba ah, yana kuma sanin cewar ah, duk abin nan kuɗin nan ana tafiya da shi daga jiha karamar hukuma hmm. har zuwa gwamnatin tarayya hmm. sa'annan shi yana buɗe da baki to na ɗaya kenan eh, na biyun su hmm. Abin da na ƙoƙari da shi shine cewar tun da an yi maka haka to saboda haka sai muka kawo na'ura mai ƙwaƙwalwa, duk hmm. wani harkar da zaka yi da custom babu ruwanka da ganin dan custom hmm. sai dai ka je sai dai ka yi abin nan ka yi abin nan da shi zuwa na'ura mai kwakwalwa eh kamar mu'amala da shi yawa ta hmm. na'ura mai kwakwalwa ba kamar a cikin tashar jirgin sama ba cuɗanya yawa babu cuɗanya to a cuɗanya ita ke jawo cin hanci da rashawa in baka ganni ba kaga hmm. baka cara ka kudin ko na ce ka bani kaza to haka yanzu mutane ba ba sa da cuɗanya da ma'aikatan ba mu yi kamar ah, airport da tashar jirgin sama tashar jirgin ruwa babu abin da muke kokari yanzu shine jula dinnan za zamu sa boda mm. duk wanda zai shigo kayan shi kawo mana waya ka kai kai abin nan ɗinka kai abin nan ɗinka da ta na'ura mai kula ga maka son zai shigo da ka jirgi na zai zo lokaci kaza in ka gama abubuwan da kake yi in har mun tabbatar da cewa abin da ka tabbatar daidai ne mm. wanda za mu tabbatar daga ƙasar da kayan za su shigo ko kota ne ko abin nan ne eh, eh, eh, kamar ne ko ina ne mm. in mun tabbatar da sun tabbatar da abin da ka ta yi haka ne to babu ruwanka da dan kwastam in ka biya harajin ka da ka zo boda kanka za su wuce to muna so mu hara wannan julai kaji na biyu kenan mm. na uku sai da na tabbatar da cewar ba wai yara ba ni kaina da na koma makaranta saboda duk abin da kake gani in babu ilimi bai yi bayan ka zama shugaban kwasan sai da na je makarantu ba har nan na zo karatu kana shugaban kwasan eh saboda me saboda shugabanci ai wani abu ne daban yana da yanayi lalle ka kawo wasu zama tafiya a Najeriya to kaga in <laughs> shugaba yana eh, muje aji ko azan na a koya mani in daga hannu in ansa tambaya <laughs> kada wani to ai abin da yasa eh. saboda in kai baka nuna ba hmm. wani in aka ce ta bai tahiya gaskiya eh so, so kaga yawa to kaga kaga wannan to sai da ya zama na cewar cikin mutum dubu sha tara hmm. sai da mutum dubu sha biyu da ɗari takwas da tamanin suka taimaka makaranta kaga cewar ya fi kashi biyu bisa uku shugaban hukumar kwastam ta najeriya alhaji abdullahi inda aka ja tattaunawarsu da aliyu mustapha na sokoto masu sauraro ga halima jimrau da filin noma tushen arziki sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki Shirin na yau dai a kan zogale ne wanda a kimiyyance aka sani da sunan Moringa olifera wanda kuma aka samu haɗuwar ra'ayin masana ilimin kimiyya a kan shi cewa yana ɗaya daga cikin shifke-shifke mahiya gina jiki a duniya. Kamar yadda kuka riga kuka sani zogale dai bishiya ce da ake shifkawa don abinci da kuma yin wasu buƙatu. Gary Moore ƙwararren masanin tsirrai ne da shifke-shifke a sashen alkinta albarkatun ƙasa a ma'aikatar gonan Amurka. ya ce zogale ya kunshi sinadarin protein kuma yana cike da sinadaran vitamins da minerals. Sometimes viewed as one of the most nutritious plants uh, in the world. It has a lot of nutritional values and much of the Zogale na cikin shifke-shifke mahiya gina jiki a duniya. Ya kumshi ɗimbin abubuwan gina jiki masu amfani. Kuma shi zogale kusan dukan shi abinci ne, kenan ba 'ya'yan kawai ake ɗauka a yi amfani da su ba. zogale shifka ce da ba sahoi ake haɗuwa da irinta ba wadda ganyenta da ‘ya'yanta da jijiyoyinta da irinta dukansu abinci ne da ake iya sarrafa su ta hanyoyi da dama kuma daban-daban. Zogale na da sunan da aka san shi da shi a kowane sashen duniya. Tarihi ya nuna cewa Moringa oleifera wato zogale ɗan asalin yankunan tsaunukan Himalayas ne da suka kama daga Pakistan zuwa gabashin India. wato can ne tushen zogale. Saboda ma can ne tushen na zogale shi ya sa masana ilimin kimiyyar Pakistan da Indiya suke yin yawancin bincike a kan shi. Duk da cewa tushen zogale a wani takaitaccen wuri ne, an haɗaɗa noman shi yanzu haka a duka duniya ana shifka zogale. A Amurka an fara shifka shi ne a Hawaii da Florida da kuma Puerto Rico. Gary Moore na ma'aikatar gonar Amurka ya ce bishiyar zogale na iya tsira ta girma a yankuna da dama amma ba ta son sanyi. It cannot tolerate freezing and it has pretty high temperature tolerances, maybe up to about 120 degrees Fahrenheit, 49 degrees Celsius. And so, Zogale baya iya jure matsananin sanyi, amma yana da jimirin zahi. Zai iya toho a cikin yanayin da zahi ya kai digiri 120 a ma'aunin Fahrenheit wato digiri 49 a ma'aunin celsius kuma yana tsira a wuraren da ba a sanyi sosai kuma yana iya jure mahwari sosai kenan yana iya tsira a ƙeƙasassun wurare haka kuma yana iya tsira a wuraren da ke da lema inda ake samun ruwan saman da yawan shi ya ɗara inci 85 a shekara daga waɗannan bayanai za a ga cewa zogale na iya jure ma ɗanbin abubuwan da ke ƙarfafa gwiwar shifka shi a wurare da yawa a duniya. za a iya samun zogale a ko'ina a duniya banda inda ake sanyi ya da kima. Gary Moore ya ce ana iya sarrafa zogale a yi abinci iri-iri da shi. The leaves can be boiled and can be eaten in curry dishes. The fruit is usually skinned uh, Ana iya tawasa ganyen a haɗa da nama ko kihi a ci. Galibi akan ɓare ɓawon ‘ya'yan zogale da ke cikin ƙwanso a yayyanka a ci, ko a dahe ko kuma a kwaɗa shi yadda ake so. Jijiyoyin zogale ma ana iya tono su a ɓare a yi amfani da su kamar kayan ƙamshi ko kuma kayan yaji. Moringa oleifera wato zogale na da ɗanɗano mai ɗaci-ɗaci saboda dangantaka shi da wani nau'in ganye da ake kira mustard da Ingilishi ko kuma motar da horanshi ‘Ya'yan zogale da ke cikin ƙwansan da ake gani a jikin bishiyar su ma ana iya soya su a ci ɗanɗanansu ɗaya da gyaɗa. Irin zogale ma na da mai mai yawa wanda ake iya matsa a sarrafa shi a yi man cin salad da shi. Amma ɓawon bishiyar zogale na iya zama mai guba saboda haka a kiyaye a yi hattara. A tabbata an cire shi daga cikin abubuwan da za a ci kar garin neman kiba a tono rama. Nemi farkon ya daga rama faɗa daji kai ta shema kai gona ba mara yawa ba mai ya zamo ba sarki ya ta noma hannu ice ya yi biki da a kwance ba a ce ya sace ice sarkin dajin su bai sani ba ni na gaishe ka kartau da ta shuka uban su noma tun da ɗaya baka ce makosa waje ka ce masu gadda sallau su ce nan ba mu so maraba sai ka sa sakwara a kwano a ta ba su hula da nono shuka ibir shuka tan ba gonakin ayaba da gwai ba noma kowane ba kaɗan ba mai sayan sai don ya ba da ruwa gonar ba zai bari ba To baki ɗaya da iyakacin shirin namu na yau kenan da fatan za a ƙara mai da hankali akan mahimmancin zogale kamar da yadda masanan namu ƙasashen suke ta faɗacin ba yau ba musamman ma a wannan zamani da wasu sassan duniya ke fama da ƙarancin cimaka. Yanzu a madadin Diodone Cuba Hero wato CD da Julie Leathers Gresham waɗanda suka haɗa mana sauti suka shirya shirin kuka ji shi tsaf ni ce taku halima jimrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin wadata da ƙoshin lahiya. To madalla yanzu kuma ga wasu ra'ayin da kuka aiko mana. magana ne a kan abin da ya faru na arewacin Najeriya. Wanda abu da ya faru Allah Ubangiji yana wa mutanen jihar nan zabe Allah ya ji kan waɗanda suka jaya. Mu ko da nan Allah ya ba mu guzuri ike mutu. Amma da ni sauran gononin arewa da shugabannin arewa ya kamata su Ina maganin wannan abu. Don saboda gudunar Jonathan ya duk are muna arewacin Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amerika. Ni ne Honorable Yusuf Abdullahi Bukardiyo Kasuwa Local Gamman Yobe State. Ni banban sakona ta zan bari ina ba da shawari bisa halin da muke ciki a ƙasar nan da Borno da Yobe State game da lururin nan da Allah ya jaraba mana muke ka fada a ciki na tashe-tashen hankula. Ubangiji Allah kai mana mafita. Ubangiji Allah ka ba wa shugabannin ƙasarmu Najeriya tunani da nazari da cire damuwa da sa wani abu da makamancin ɗaukan gefe ɗaya a ƙasar nan. idan mutumin kudu zai tausaya mana ba a kai shugabancinsa to ka gani ba lalle ba ne sai wai an kafa wani kwamiti da wakilai a arewacin ƙasar nan mu muna neman allah kai mana mu fita fiye da wakilan da aka nada akan wannan hali da muke ciki a ƙasar nan da borno da yobe yusuf honorable yusuf abdullahi kasuwa local government Bakardi Ward Allah ka mana mu fita. Ina so ku bani dama ne da mu fita ra'ayi na akan da zai shugaban kasar Najeriya shawara kan harkokin siyasa a Ahmed Abdullah Abu Ahmed Abdullah kai kanka cin hanci ne kawo wannan mukali. Balantana da a duk duniya mu mun tabbata babu kasar da ta Najeriya karɓar rashawa da cin hanci wanda dukkan gabaki ɗaya mabiya gwamnatin wannan in har baka gwaninta ba baka gwamnati ba baka kware ba akan cin hanci da rashawa to wannan gwamnati ba za ta fito ba don haka tabbas duniya ta sani mun sani cewa wannan gwamnati ce take da cin hanci da rashawa kuma da ikon Allah mu al'umma kasar Najeriya za mu canza wannan gwamnati a shekara ta dubu da goma sha ɗaya in Allah ya yarda na gode. Masu sauraro ga takardattun labaran duniya. ƙasar iran fa ta ce samsam bata da alaka ko ɗaya da wani shiri na ƙoƙarin jawo haɗarin wani eh, jirgin kasa na fasinja a ƙasar canada ƙasar faransa ta yi allah wadai da wani fashewar bam da aka saka a mota a ofishin jakadancinta da ke babban birnin libya tana kiran harin a matsayin wani mugun abu Wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin Amurka za su yi tambayoyi ga manyan jami'ai akan ko hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta yi sakaci da wasu bayanai bayan ganawa da ta yi da wanda ake zargi da tayar da bam a tseren yada kanin wani na Boston, Tamerlan Tsarnaev, dangane da ziyarar wata shida da yi a lardunan na Rasha masu suna da Gestan da Chechnya. sakatare general na nato anders fogg rasmussen ya ce haɗakar sojojin shi ba za su sa hannu ba a rigimar syria da ke cewa rigimar za ta iya kawo barazana a bakin iyaka kasar nato wato ƙasashen nato da ke kudu maso gabashin kasar ta syria masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirma wannan lokaci sai can da misalin karfe tara da rabi na dare gogon najeriya da allah kai mu za mu zo da wasu shirye-shiryen da kuma za mu buɗe layukanmu domin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batu wato wasu irin matakai ne fararen hula za su iya ɗauka na kare kawunansu daga irin yadda ake ritsawa da su a duk lokacin da wata rigima ta faru a najeriya abinda muke so mu ji ra'ayoyinku kenan a kakai a shirin mu na karfe tara da rabi na daren yau talata kafin wannan lokaci kuwa a madadin saura abokan aiki musamman bello habib galadanci da fatuka lalawa daga takular ɗakinmu mana shirye-shirye da kuma injiniyar mu ibrahim alfa ahmed ne daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.